Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. hukumar zaɓe ta ba wa apc damar musanya ɗan takara a ƙarisa zaɓen kogi ranar biyar ga watan gobe biyo bayan mutuwar prince audu pdp ta ce hakan durmukil ne kuma ba za ta lamunci matsayar ba da kira ga shugaban hukumar zaɓe da ministan shari'a su yi murabus nick dazan ya kare hukumar zaɓen in ba su gamsu ba su garzaya kotu kotu gidan kowa ne shararren mai yaƙi da yan fashi ali kwara ya nuna amanna ga ƙudurin shugaba buhari na yaƙi da ta'addanci buhari ya ɗau mataki a kai ta ɓangaren shari'a legal gaba ɗaya legal sama da ƙasa da kuma yan bangan najeriya da yan fashi da yawa wanda suka koma suka rabu jikin yan siyasa siyasa suka koma banga in ana faɗan addini za a ɗebe su aje a yaƙi in kidnapping din suna ciki sata shanun suna ciki daraktan agajin izala mustapha city ya ce yan agaji na tallafa yaƙi da ta'addancin tsakanin mu daman da yan sanda ko soja ɗan juma ne da ɗan jummai iyakaci su suna bangaren gwamnati mu kuma muna bangaren al'umma yayin da hukumar NYSC ta hana mata sanya dogon hijabi da nuna haka rigakafin yankunar bakin wake ne can Kano kuma Allah ya yi wa magajin gari inuwa da rasuwa Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya voice Haka fa, to yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa. Zauren ya bar birnin Washington na Amurka ya koma Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin Fulani da Sayawa. Za mu sake gabatar da wannan tattaunawar daga tushe, saboda masu sauraronmu su bi diddiginta. Abdulwahab Muhammad gare ka. Assalamu alaikum masu sauraro. To yau kuma gashi Allah ya kawo ni shirin inda yake za mu tattauna a dangane da ci gaban zaman lafiya a tsakanin al'ummar sayawa da fulani wanda yake kwanakin baya aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin waɗannan kabilu guda biyu da ke karamar hukumar ta ba balewa a jihar bauchi to saboda haka yanzu za mu tattauna wannan ci gaban da aka samu da kuma matsaloli da dai dukkan kuma hanyoyin da ake bi don a ga wannan zaman lafiya ya ɗore to kafin mu ci gaba da wani abu kowannensu zai gabatar da kansa a kuma cikin wannan tattaunawa ma akwai wanda yake shi ne fafutukan zaman lafiya ne a tsakanin addinan nan guda biyu wato na musulunci da kuma addinin kirista to malam zan so ka gabatar da kanka <coughs> ni sunana madalla ishaku da katafa balewa ina angon dunga kana ban wakiltan ina wakiltan sayawa sosai wannan malami ni ne suleiman abubakar amma an fi sani na da baba ke ni ne mai wakiltan fulani to wannan kuma mai fafutukan fa sunana Ambasado aminu garba sidi chairman na kungiyar wanzar da zaman lafiya kuma coordinator na interfaith mediation center kaduna mai kokarin fafutukan zaman lafiya da ganin kuma al'umma sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya to zaman lafiya da yi, abu ne wanda yake yi ce masa ya fi zama dan sarki to zan soma da kai a Mm, malam madalla ka ji ma sunan madalla to Allah fata muna fatan dai wannan eh, da ƙashen abu za mu dinga madalla da wannan taro to me za ka ce tun gabatar da wannan shiri na zaman lafiya kawo yanzu ni dai a takance gaskiya abin da zan iya cewa sai dai mun gode Allah don abin da ya sa na ce mun gode Allah karamin hukumar ta fabulewa akwai zaman lafiya a wayannan shekarun da muke ciki gaskiya tsakani da allah kwanakin baya a irin zamanmu da fulani da kuma wayansu kabilu da suke wurin ba ji ba gani amma tun da manyanmu suka tashi irin kancaman irin barista dogara irin aminu tukuru dan majalisar tarayyar jiha suka haɗa kai suka shirya da jejjeniya suka kira mu mu wakilan siyawa da na musulmai da na kirista da na fulani suka kira mu mu zauna mu san yaya za mu mu zauna da juna mu yi cuɗanya muka zauna kuwa muka shirya yarjejeniya muka ce bare mu sa ido zuwa daga wata biyu uku hudu zuwa biyar har shekara muna neman biyu kenan tsakani da Allah mun ga akwai zaman lafiya kuma daga kauyuka zuwa cikin garin ta balewa da fulani da sayawa muna cuɗanya kamar yadda baka tsammani mukan je gidan fulani mu sha nono su zo gidajenmu su sha kunu su yi duk abin da za su yi fulani suna kwana a cikin tafa da ba'i ma wanda suka kawo suka zo sana'a irin ran alhamis za su gama kasuwancinsu mu ba su ɗaki su kwana washe gari su tafi abinsu mu ma mukan je gidan fulani ko sayan dabba ko wani cuɗanya dai in dai dare yi mu kwana ko kwasa rako mu har cikin tafa balewa kamun su koma don saboda akwai abokan gaba wanda za su iya makalewa a jikinsu su aikata abin da za a ce fulanin nan ne to shi yasa muka zauna muka natsu sosai in dan uwansu ma ya bacin kai ya shigo ta inda ba shine ban ya tambaya muka nuna mashi hanya idan su ma muka yi bacin kai muka shiga inda ba shi ba muka tambaya suna nuna mana hanya to gaskiya muna roƙon Allah wayannan shugabanninmu da suke kan mulki a duniyan nan kamar yadda suka ɗauka a ransu da su roki Allah mu roki Allah ya ba mu zaman lafiya kamar inda muke kai yanzu to gaskiya suna fama mu ma muna kai yanzu ba wani maganan fulani da ba suna faɗa don gaskiya mu yara da muka tashi yanzu ma a takanje da yana da shekara arba'in da biyu a duniya a tafa balewa ba abin da ban gani ba amma har yanzu abin yana zama man abin tarihi a irin zaman da muka fara samu da fulani to ji dai abin da shi wannan ah, abokin zama naku yi bayani inda ya gwada ah, sukan je wajen ku ku ba su madara da nono kuma an kun zo sukan ba ku kunun amma kunun jiko ne watakila ah. eh, to <laughs> saboda haka zai kai ga wato cewar dai an samu amincewa da cuɗanya na gari kenan me za ka ce gaskiya ni ma na gode wa Allah Allah ya kawo wannan lokaci mun gode wa Allah mun gode wa manyanmu magabatanmu honorable barista dogara yakubu da honorable amin tukur gaskiya mu ba abin da mu gaya masu don har ga Allah zaman lafiya kam sai daɗa gaba gaba kawai take don ba ni mantawa akwai wani lokaci da shanu suka yi barna da suka yi barna sun ci wajen gonaki mutum ashirin kuma sarkin dunga bai daddara ba shine buga ma honorable amin tukur lokacin yana saudiya da ya buga mashi waya ya ce to ga shanu sun yi barna amma ba mu kama shanun ba shine maza maza ya ce to lalle a sanar ma honorable marafa marafan bula amma yanzu shi mai sarauta ne Shi ne maza maza sai ya nemi shugabanmu na miyatti Allah sarkin jahun ne muka zo muka je wannan fadan sarkin dunga muka je muka zanna aka ba su hakuri aka ba su hakuri ne aka ce damu mu zo mu dubi barnan amma da mu je mu bincike tunda ba su kama wanda ya barna ba ba fulata ne kuma ka san ko da da ka daba mashi wuka a wuya ne ba rai ce shi yayi barnan ba ko da shi yayi Shi ne muka je muka dubi barna aka yi hoto aka yi nishadi suka suka ɗaukaka mu suka girmama mu shi ne muka ci da mu je mu yi taro a gital idan muka yi taro a gital mu ɗan bincika wa'anne ne suka yi wannan barnan ne fa muka zo muka yi taro muka binciki gaskiya ba mu gane ba shi ne muka dawo muka ba su hakuri kuma sarkin nan gaskiya sun ɗaukake mu har ga Allah zaman lafiya dai har ga Allah ya daɗa dawwama. Shi ne muka dawo muka sake bincika ba mu gane ba to shi ne ga wayansu yara sun yi barna kuma da suka yi barna sai suka kama ɗan bafulatin suka aje shi a gidan sarkin dunga wurin ya kwana shi ne aka yi waya mu shugabanni na miyatti Allah muka je muka samu yaro a hannu mai sha ya uba ya zo ya ɗauki yaro ya je ya kai shi ya ya ci abinci ya dawo muka zo muka sasanta da muka sasanta da su da a biya su dubu talatin da bakwai barnan da aka masu ya fi dubu ɗari biyu inda an ce da a biya ɗin ne da ya fi dubu ɗari biyu ba don zaman lafiyan ba ai da su bai mana sani to amma da yake su suke neman zaman lafiya mu da su din sai suka sanar mana gashi gashi kuma har ga Allah mu ba abun da damu faɗa zaman lafiya yana nan daren tsakaninmu fulani da sayawa Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani. mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna da rabaran Dr. Shu'aibu Bel na ƙungiyar Kiristan Najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Almadani. To, bismillahir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna State Arewacin Najeriya. <clears throat> Abinda nake so in faɗa dangane da yan uwana mazauna arewacin najeriya musulmi da kirista baki daya watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana bukatar cin nasara babu ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya'yan uwa na bayin Allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin ta so da ka yan uwana baki daya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu giranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda haka zaka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah ba da abin da zan yi ya ce wannan mayafin naka fa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe ɗaya shi yasa har bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan 'yan kasuwa da kanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya haka iyayen mu so koya mana haka dangin mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za ka ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofar ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya kara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mu ko gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen dora mu a kan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabaram yal ya ce mafita ga 'yan arewacin Najeriya ita ce yafiya da haɗa kai. Kada kowa ya kori kowa a gidan shi ya ce shi jirgin wani ne ya kawo shi don haka ba zai yi kaza ba. Babban abin da ya sami wahala kenan. sa'annan ah, shi shugaban kasa ya tabbatar ba jami'a ɗaya yanzu yake yin mulki ba eh jam'iyya ɗaya ne ta kasance da shi a matsayin shugaban kasa amma yanzu da wanda ke jam'iyyarsa da wanda ba ke jam'iyyarsa ba duk yanzu 'yan najeriya ne ya kulla kai ya haɗa kai da su ya tabbatar an yi aiki a wujajen ana tabbatar cewa gaskiya ya wanzu a cikin mutane maganar Allah ya ce idan kun san gaskiya gaskiya za ta yanta ku to babban abin da ya kamata ya yi shine a yi abu da tsoron Allah a da Allah a gaba a kuma yaki duk wani abin da zai kawo cin hanci da rashawa a cikin tsakanin mutane babban abin bacin zuciya ko farin ciki da farko shine zancen yan boko haram a sashen gabar masu arewa an sha kansu ana kan shan kansu kuma ma yanzu akwai target da cewa a karshen wannan shekaran allah ya yarda ya goyi baya waɗannan mutane yanzu za a rasa su ba su nan ba ba za a same su ba to wannan shi muke so maganar zabura ma yana faɗa da cewa yayin da ma magabtanka za ka nemi ranzuma ma ba za ka same su ba saboda sun gudu sun buya a yanzu haka addu'ar mu da muke yi wa Allah shine ya bada nasara wa shugaban kasa da runduman sojoji da sauran jami'an tsaro da ke cikin wannan kasa da kuma yankin nan namu musamman godiya ga Allah saboda sojojinmu sun ba da haɗin kansu abu na biye da yana da ɗan bacin zuciya shine fulani waɗanda tare da manoma wato fulani makiyaya da manoma kuma a wurare daban-daban har yanzu waɗannan abubuwa ba su kwanta lafiya ba kamar yankin taraba yankin benue yankin can a sashin kwara da sauran wurarenmu da ke arewa musamman a sashin su bauchi a arewacin ƙasa da sauransu yanzu ma gudu ake ta yi ana haba-haba domin ah, kawo amfani a gida wasu ma za a yi barna da daddare a wuce ba a damu da amfanin wani a ce ga shi ba mu ya fita Allah a shugabannin su roko a dada jan hankali a sa adalci a gaba duk wani wanda ya ci riban abincin wani domin ya wadata kan shi algus ya ci a ba amana ya ci kuma Allah baya jin dadin wannan saboda haka ina kira babban abin da ya kamata a yi a cikin ƙasar nan yanzu shine gaskiya ta sami ɗimbin zamanta a zuciyar kowane mutum gaskiya babu inda ke fita amma ko da a ina ne aka sami gaskiya ta Allah ce ko a cikin arna ne ko a cikin masu addini ne gaskiya ɗaya ce kuma ta Allah ce idan ba a samu a wajen mu ba mu da muke kirarin muna da addini to aka je aka samu a wajen wanda ma bayi da addini to kaga wannan akwai kunya a ciki saboda haka wanda ya sai ya san Allah ya tabbatar ya yi gaskiya ya yi adalci wannan shi ne abin da ke akwai kira da zan yi kuma a hukumomi kashi uku na gwamnati a kasar nan sashen shari'a sashen zartaswa da sashen majalisa wato a cikin kasar nan a tabbatar an yi komai daidai wa daida musamman masu shari'u a yanzu kada a yi domin a san an sani wani ne ke mulki yanzu bari aka karbi mulki ba a'a a tabbatar an bi diddigen abin da shine gaskiya cikin adalcin abin da ya faru to haka zai kawo mana zaman lafiya maimakon a yi ta razana mu da kalamai masu batanci waɗannan ba za su gina kasan nan ba babban abu kuma shine mu ajiye turba mai kyau wa mu masu girma masu girma a yanzu a bayan mu suna tasowa za su tashi ne domin su karbi ingantacciyar aiki na mulki domin tafiyar da mu tare. na gode allah ya sa albarka wa kasar nan najeriya allah ya kawo mana zaman lafiya allah ya inuwantar da mu mu yi zaman da zai ɗaukaka sunansa kuma Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.